العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kaddarawarsa ya ƙaddara mana haɗuwa domin ci gaba da darasin mu na waɗannan littafai da muke yi idan ba a manta ba a cikin wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam muna sirar sahabi sajiduna salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu wanda malam ya ba shi taki da ibn islam kuma sannan a ƙarƙashin haka ana mana bayani a kan tarihin musuluntarsa mun ji matakan da ya fara bi na rayuwa daga addinin maguzanci na bautar wuta ga shi yanzu ya tsinci kansa a hannun wani kirista wanda yake iddia'in bin annabi isa al'addinin annabi isa alaihi salam kuma sai ya zama a wancan lokacin tunda addinin nasraniyancin ko kiristancin shine addinin da ake ganin wanda ya rage na gaskiya domin annabin wannan addinin bai daɗe da barin duniya ba ko kuma shine ƙarshe a cikin annabawa a wannan lokacin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai riga ya bayyana ba to mun ji kuma sai ya kasance ya faɗa mugun hannu da ƙarshe mun ji dai abin da ya faru bayan mutuwarsa daga nan salmanu radiyallahu ta'ala anhu zai ci gaba da ba mu bayanin yadda ya bi matakai har ya kai ga addinin musulunci bayan saduwarsa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam salmanu radiyallahu ta'ala anhu ya ce ثم جاءوا برجل bayan wancan ya mutu mutumin banzan addini a baki amma kafirci a zuciya ko nuna falahiyya a fili amma boye kuma mutumin banza to bayan ya mutu da irin hukuncin da mutanensa suka masa shi kenan sun maja'u bi rajulin akara sai suka zo da wani mutum na daban ja'aluhu makanahu suka sa shi a makofin wancan wato shine magajinsa kenan ya zama khalifansa fama ra'aito rajulan ni dai in ji salmanu radiyallahu ta'ala anhu ban ga wani mutum ba ara annahu afdalu minhu da zan ce ina tsammanin ya fi wannan mutum salmanu radiyallahu ta'ala anhu ya ce wannan mutumi da suka sa bayan mutuwar wancan mutumin banza to yace shi baya tsammani baya tunanin akwai wani mutum da zai ce gashi zai kamanta shi da shi ba shi wanda azhada fi duniya ay la rajula azhada fi duniya ban ga wani mutum wanda ya fi shi gudun duniya ba wala aghaba fil akhirati sannan ban ga wani mutum da zan kamanta shi da shi wanda ya fi kwaɗayin lahira ba wala ad'aba laylan wa nahara sannan ban ga wani mutum da zan kamanta da shi ba wanda ya fi naciya a cikin yini wajen yin azumi da kuma naciya ku haɗa nan fa ku haɗu waje ɗaya ka ku fara mana zaman masallaci ba karatun masallaci ba ne nan karatun zaure ne ku haɗe waje ɗaya wala ad'aba laylan wa nahara sannan ban ga mutumin da yafi naciya da daddare wajen qiyamul laili ba wa naharan ko kuma azumi da yini Laylan nan yana nufin kiyamun laili ke na sallah naharan yana nufin azumi ya ce bai ga wani mutum da ya kai wannan naciya da da a wajen yin azumi da rana ba sannan kuma da kiyamun laili da daddare bai gani ba ma a alamu a'lamuni ahbabtu shay'an qattu qablahu hubbahu yace wallahi bana jin na taba san wani abu kaman irin san da nake ma wannan mutumin wanda ya zama yanzu shine yake hannunsa kaga kaman Salmanu Salman radiyallahu ta'ala anhu ya samu abin da yake nema ke falam azal ma'ahu hatta hadarat kul wafatu Salman radiyallahu ta'ala anhu yace ban gushe tare da shi ba har sai da mutuwa ta halarto masa ya rasu fakultu sai na ce ya fulanu kafin ya rasu sai na ce masa ya wane قد حضرك ما ترى من أمر الله كان ديغن أبن دي حلرت مكان الأمر الله وتمتوكينا وإني والله ما أحببت شيئا قط حبك شي والله من تبصن وانا أبو بك من يدنك سنك فماذا تأمرني وإلى من توصيني توني قكي أمرت تاد شي ينزو وإلى من توصيني فنن واقكي من وسيا ينزي انت هو جيش kai dai gashi mutuwa za ka yi rayuwarka ta kare tarbiyya da nake karɓa daga gare ka gashi za ta kare. ni kuma gashi kila Allah ta'ala ya sa ina da sauran rayuwa to wa kake umarta ta yanzu in tafi gare shi me kake bani umarni wace wasiya za ka mai wajen wa za ka ce in ji wa za ka haɗa ni da shi domin in ci gaba da samun wannan tarbiyya irin wacce nake samu daga gare ka qala li sai ya ce ya bunayya ya kai dana wallahi ma a'lamuhu illa rajulan Mausil. Ya yace wallahi ban san wani mutum ba sai a garin Mausil. kaga zai mai da su garin zai mai da shi garin su kenan can sham ake magana Mausil iraq biladul iraq yanzu min tsaka ce jiha ce yanzu Mausil a ƙasar iraki iraki wannan dai irakin tamu ta yanzu so daga tsohon gari ne ya ce yanzu abin da za a yi shine daga nan sham ɗin abin da za a yi shine ka tashi ka koma mausil mausil a iraq sa'atihi ka je wajensa fa innaka satajiduhu ala misli hali tabbas za ka same shi a irin yanayi na yadda ka ganni haka yake yadda ka ganni haka shi ba mu da bambanci yadda nake kokarin ibada akan addini na annabi isa alaihi salam addinin nasraniyanci to shi ma haka zaka same shi mutum ne mujtahidi mujahidi a game da ibada falamma mata wa ba lokacin da ya mutu kuma aka rufe shi ba aka rufe shi aka sa shi ba a ganin shi ko shine ya ba ai kenan lahiqtu bil mawsili sai na tafi wannan garin na Mosul a Iraq fa ataitu sahibaha nazo wajen wannan mutumin na wannan garin fa wajadtuhu ala mithli halihi min al-ijtihad wa zuhudi sai na same shi kamar yadda ya bada shaida kansa mutum ne mai yawan ijtihadi kuma mutum ne mai zuhudu mai gudun duniya so daka a yanzu ma ya samu abin da yake nema kun ji mataki ne nawa kenan yanzu ya tsinci kanshi a mataki na nawa na hudu mataki na hudu kaga من المجوسية النارية إلى النصرانية المزيفة سنن إلى النصرانية الحقيقية سنن كما إلى النصرانية الحقيقية الأخرى ينزيات انتقين شعمتاكي نهدك فقلت له سينتي مسا إن فلانا لليواني دكي غرين شعب awsani ilayka mun wasiya da in zo wajenka an ati yaka wa akuna ma'aka da in zo wajenka in zama tare da kai qala fa aqim ay bunayya sai yace to ka zauna ba komai ya kai dana ay bunayya ay ya bunayya ya kai dana ka zauna ka samu wajen zama fa aqamtu indahu ala mithli amri sahibihi sai na zauna a irin al'amarin abokinsa wanda ya mutu kuma ya mun wasiya cewa in zo wajensa hatta hadaratul wafatu shi ma kuma mutuwa shi ta zo masa mataki na hudu ya kare fa qultu lahu sai na ce masa fa qultu lahu sai na ce masa inna fulanan awsabi ilayka kaga dai wani ne ya mun wasiya ya ce in zo wajenka wa qad hadaraka min amri llahi ma tara to gashi yanzu kana ganin abin da kake gani al'amarin Allah ya zo maka na mutuwa fa ila man bi. to yanzu wa kake min wasiya wa ma ta'muruni bihi sannan wa kake min umarni da in tafi wajensa qala sai yace wallahi ma a'lamu ay bunayya illa rajulan bi nasibi yace ba wani mutum da na sani yanzu sai wani mutum da yake nasibi بلاد العراق نشيم فلما دفناه لوك تشندا مكرفيشي لهقت بالآخر سينت في وجن وان فأقمت عنده على مثل حالهم ينزيات إن شقن تأخطوا من هلا تبيركم سينا ساميش على مثل حالهم كوتن كوتن قتن وطن حتى حضره الموت هم متوى تزو مسأ sannan fa ahsadi ila rajulin min ahli amuriyati birrumi sai ya sace mai da ni in koma biladu sha in koma garin amuriya garin amuriya a biladun rum a lokacin biladun rum ana nufin me ana nufin biladun sham amma in an ce biladun sham a lokacin hadda turkiya hadda turkiya tana cikin wannan wannan wannan imbiraturiyar ta ta ta ta ta ta ta ta imbiratoriya ta ta waɗannan al-imbiratoriya ta turkiyya amuriya wannan ai mun san tarihin amuriya bayan ma a lokacin banul abbas lokacin al-mutasim billah al-mutasim billah eh, wata mata ta je ta je garin musulma ta shiga kasuwa a lokacin akwai akwai akwai kiristoci har a lokacin akwai kiristoci zamanin banul abbas kuma dama banul abbas suna cikin waɗanda suka sakamma waɗanda ba larabawa ba ba musulmi ba kafa su yi wadaƙa a cikin daula ta musulunci wanda malaman fiqhu tarih suna faɗi cewa daga cikin asbabun hitati a daulatul abbasiyya akwai wannan sakamma waɗanda ba musulmi ba mara su yi abin da suka ga dama a cikin daular musulunci har aka samu waɗanda ba musulmi ba suna zama manya-manyan sakatarori na gwamnati wanda ya mun san abin da ya faru da da shi al-mutasim billah ƙarshe wazirinsa wazirinsa shi ya haɗa baki da tatar ya rika murasalas yana rubuta musu wasiƙu aka haɗa baki da shi da komai ya shirya tara suka zo suka afka ma daular musulunci wanda su ne karshen daular musulunci a ta abbasiyya to amuriya wannan garin wannan matar tana tana tafiya a cikin kasuwa kawai sai wani sai kirista ya mare ta ya kwasta mata mare. ta yi ihu da hijabinta ta ce wa mu'tasima cewa mu'tasima ta yi istigasa ta ce ina mu'tasim ya zo ya agaza min shi kenan wani musulmi daidai lokacin ya ji ya ga abin da ya faru ya tashi daga amuriya ya zo bagdad tafiyar wata biyu ya ce annan ma'atan muslimatan kan uhinat fi amuriyyata fi amuriyyata min biladin rum ga wata mata can an walakanta ta an mare ta kirista ya mare ta ya ci mutuncinta a bilajin rum almutasin billah ya aika da wasiƙa cewa su shirya yaƙi da musulmai shi ne aka samu wani boka ya ce in aka tafi yaƙi a wannan lokacin ba za a ci nasara ba ya duba littafi ya duba littafin bokancin shi ya gaba za a ci nasara ba lokacin billahi ya ce ƙarya ka ta sha ƙarya shi za mu fita aka fita aka je aka yi fata fata da garin ne abu tammam ya ba iyasa shi a saifu a daku an ba'an minal kutubi fi haddihi al-hadd bayna al-jidd shi a saifu a saifu takobi a daku an ba'an shi ya fi gaskiyar labarai minal kutubi fiye da littafai wannan son a gane gaskiya to a zara ta kobe ba wai abin da aka rubuta littafi aka rubuta abokanci ba yace fi haddihi al-hadd bayna al-jidd wal la'ib a cikin kaifin takobi akwai rabewa tsakanin gaskiya da wargi yace mu muna son biyudu safaihi la sudu sahaifi fi mutunihin jala'u shakki war riyabi ce biyu safa'ihi mu muna son hasken ta kubba ne la sahaifi ba wai bakin rubutu da aka rubuta a takaddu ba wanda fi mutunihin na jala'u shakki wa riyabi wanda a cikinsa akwai bayyanannen bayyananniyar ƙarya da shakka da kukwanto ƙarya ne da aka rubuta a ciki to ba iya ce mai tsawo ta fi baiti hamsin ta kusan ina jin ta kai baiti ɗari ya rubuta ta akan wannan waƙi'a ta amuriya to wannan dai a takaice garin ammuriya kenan to shine sai ya tafi wajen wannan mutumin a ammuriya fa ataituhu fa wajadtuhu ala mithli halihim ya same yace na same shi a irin yanayin su na kirki waqtasabtu sai na rika yin sana'a hatta kana li ghunaymatun wa buqayratun har na zama ina da 'yan dabbobi ƙanana bisashe tumakai ma tumakai wa buƙairatun da 'yan shanu sun mahtubira daga nan shi ma wannan sai na'am muriyar sai shi ma mutuwarsa ta zo fa kallamtuhu ila man yusi bi sai nayi masa magana ce to ina kuma zan yi yanzu kai hasan salman ya gwagwarmaya shi yasa shi yasa ake ce masa talibul haqiqa ويطلب الحقيقة دائما جي ونن ترحلات يترحل من مرحلة إلى أخرى قال أي بني سيتي يا قيدانا والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه والله دانا يوبا سن متم wanda ya kasance a irin yanayin mu ba amuruka an ta'tiyahu wanda zan ce maka kaje wajen sa walakin qad azallaka zamanun sai dai ina ganin wani lokaci ya maka inuwa qad azallaka zamanu nabiyyin ina ganin kamar zamanin wani annabi da zai bayyana na ƙarshen zamani ya maka inuwa yuba min al-harami za a aiko shi daga haram daga gari mai alfarma alharam nan yana nufin mai makkatu kaga su kansu sun yi imani da cewa inna inna makkata Yau Allah yawma khalaqa samawati wal arda wa lam yuharrimha an Allah tun da ya halarci sammai da ƙasa ya ce makkatu hurumun <coughs> ko makkatu haramun makka haram ce tana da alfarma bai halarsa a zubar da jini a ciki ba ba a yaƙi a ciki ba a tsuntuwa illa li mu'arrifiha sai dai ga wanda zai yi cigiya za ka yi cigiya to ba komai amma ka ce ka tsinci wani abu ko mun kankanta sa ba a tsintuwa a makka to duk wannan yana cikin eh, <clears throat> alfarma ta maka sannan muhajaruhu bai na harratai ne muhajaruhu sannan inda zai yi hijira shi wannan annabin baina harrataini ila ardin sabiqatin zati nakhli zai zama tsakanin ganoyi ne ko badaloli guda biyu ila ardin sabiqatin zai je wata ƙasa wadda take gishiri gishiri ruwan su bai da daɗi ruwan madina bai da daɗi zati nakhlin sannan wannan garin yana da dabinai kun ya bashi alamomi ya bashi alamar garin da annabin zai zo ya faɗa masa daga inda annabin zai zo eh kasan abin nan abdullahi ibn salam radiyallahu ta'ala anhu yace wa inni la'alamuhu aktsaru mimma aw aktsara mimma a'lamu ibni yace wallahi na san manzon Allah sallallahu alaihi a cikin attawara fiye da yadda na san dana إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم سنسن غسكياني so da kaga nan ya faɗi garin sannan ya faɗi muhajiruhu muhajiruhu ina zai yi hijira ya koma da muwasafat na muhajar ɗin. sannan wa inna fihi alamatin la takhfa sannan kuma wannan annabi da zai bayyana bayan an san garin da zai fito inda za a haife shi maulid ɗinsa sannan an san mahajar ɗinsa to tabbas yana da wasu alamomin da ba su ɓoyuwa baina katifaihi khatamun nuhuwa a tsakanin kafadinsa guda biyu ta baya akwai me akwai khatamun nubuwati akwai wannan tambarin na annabta wanda aka rubuta Muhammadu rasulullah in ba ku manta ba al-imamu tirmidhi a cikin الشمال المحمدية والخصائل musafawiyya ya mana babi akan wannan. kuma ya siffanta mana ya kama mana hadisai waɗanda suke nuna yadda wannan khatamun nubuwa din yake wannan tambarin na annabta ya akulul hadiyya alamarsa ta biyu ita ce yana cin kyauta in ka bashi kyauta zai ci wala ya akulu sadaqata amma kuma baya cin sadaka alamarsa ta uku kenan kun ga an san maulidinsa an san mahajarinsa. sannan kuma ga alamomin da suke tare da shi alama farko alama ce fi jismihi sannan alamomi guda biyu fi khuluqihi dabi'unsa guda biyu ya'kulu wala wa la ya'kulu sadaqata yana cin kyauta amma in sadaka ka bashi ba zai ci ba fa in istata'ta an takhlusa ila tilka albilad faf'al yace idan ka san zaka iya kaiwa wannan garin to kai iyakar bakin kokarin ka daga nan ka tafi can fa innahu qad azallaka zamanuhu domin ina ganin tabbas zamanin wannan annabin ya maka inuwa in sun ce azallaka zamanuhu wai ataka kenan ya zo maka lokacin ya zo so daga alamomin bayyanar wannan annabin sun bayyana sun zo so daga annabin nan shi ake jira ya zo ga darinsa na haihuwa ga inda zai koma sannan ga alamomin da za ka yi saboda ka yanzu waɗannan abubuwan guda biyar su za ka riƙe احفظ مولده واعرف مهجره سنا واستيقن علاماتي علام منغدا اكو علامة في جسمه وعلامتان في خلقه ان كتفي ذاك سامو ادنن بيانا تو زامجي يد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يتفي زوا غير مدينه dan neman annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabin da malamin sai ya faɗa masa cewa shi shi ne kawai ake jira ya bayyana amma daga wannan lokacin ba sauran wani mutumin kirki wanda za a ce yana bin addinin kiristanci wanda za a bi shi sai dai dan damfara macuci sau da aka yi masa ishara zuwa ga haka alhamdulillah rabbil alamin